daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ya kamata a ce kowane dan sanda guda daya yana kula da mutum biyar ne so in ka duba kiyasin najeriya ana magana mun kai miliyan 200 saboda haka yanzu muna da yan sanda ba su wuce 372 ba ko kusa da haka akwai karancin a jami'an tsaro cikin wata hira ta musamman kenan da muka yi da shugaban kwamitin da ke sa ido kan harkokin yan sanda a najeriya a majalisar wakilan kasar wato honorable usman bello kumo sai a biyo ma cikin shirin domin jin karin bayani muna kuma tafa da shirin da rashin tai da ma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ke cewa duka sojojin Amurka da ke janyewa daga Siriya za a tura su ne zuwa yammacin Iraki don su ci gaba da kai hare-hare akan 'yan ta'addan IS. espa ya ce sojojin amurka sama da 700 za a tura zuwa iraki kuma ba za su dawo gida ba kamar yadda shugaban amurka donald trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za su yi espa bikau da yuwar amurka ta rika ketarwa daga iraki tana kai samami kan 'yan ta'adda a siriya ba to amma ya ce za su ɗau lokaci kafin a tsara yin hakan kuma tsarin zai haɗa da tattaunawa da ƙawayen amurka na nato cikin kwanaki masu zuwa sannan ya ce idan sojojin amurka suka koma siriya za su samu kariya daga jiragen saman amurka fararen hula akalla shida da sojoji uku aka ce sun mutu a lokacin wani fada a kan iyaka tsakanin sojojin pakistan da sojojin india a ranar asabar da daddare inda aka ba da rahoton cewa wannan na ɗaya daga cikin ranaku da aka fi rasa rayuka tun bayan da india ta soke kware-kware 'yancin gashin kai da ta bawa yankin kashmir da ke ƙarƙashin mulkinta a cikin watan agusta da ya gabata. wasu rahotanni masu cin karo da juna daga bangarorin da ke rigimar na nuna cewa yawan waɗanda suka mutu a faɗan da ya faru da tsakar daren na iya ƙaruwa mai magana da yawun sojojin pakistan manjo janar asif gafur a wani sakon twitter da ya wallafa jiya lahadi ya ɗora alhakin al'amarin kan abin da ya kira hari na cilla makamai daga ɓangaren da inda yake da iko da shi wanda yake zargin an yi shi da gangan wanda aka auna kan fararen hula. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a yankin Hong Kong a jiya Lahadi, wanda ya zama mako na ashirin a jere da suka yi ta zanga-zanga kan abin da suke wa gani wani yunkuri ne na China na yin iko da birnin. Wannan sabuwar zanga-zangar ta gamu da matukar hani daga 'yan sanda waɗanda suka yi amfani da tankar ruwan zafi da hayaƙi mai saka kwalla akan masu zanga-zangar. An shafa watanni hudu ana wannan zanga-zanga ba kakkaftawa. 'yan sandan ba su ba da izinin yin zanga-zangar ta baya-bayan nan ba kuma sun hana rufe fuska a wuraren taruwar jama'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc mukaddashin sakataren harkokin tsaron amurka mark esper ya kai wata ziyara da ba a sanar ba zuwa afghanistan a daidai lokacin da ake kokarin sake shiga tattaunawar zaman lafiya da kungiyar taliban manufar hakan shine a cimma yarjejeniyar zaman lafiya sannan a hankali wato wata yarjejeniya a siyasance wanda hakan shi ya fi abin da espa ya gaya wa manema labaran da ke tafiya da shi kenan jiya lahadi a watan da ya gabata shugaba donald trump haka kwatsam ya soke tattaunawa da amurka take yi da kungiyar taliban lokacin da bangarorin biyu da ba su ga maciji suke dab da rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya wadda da an yi da ta kawo ƙarshen yaƙi na afghanistan wanda aka kwashe shekaru 18 ana yi wanda shine lokaci mafi tsaho da amurka ta ɗauka tana yaƙi a cikin wata ƙasar waje. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda rahotanni ke nunawa 'yan sandan Najeriya na daga cikin jerin 'yan sanda da ke taka rawar gani a ayyukan da akan tura su zuwa kasashen waje. To sai dai a cikin gida kamar yadda bayanai ke nunawa 'yan sandan kan fuskanci matsaloli iri-iri. da ke janyo cikas wajen gudanar da ayyukansu yayin da masu ruwa da tsaki ke cewa mutum biyar ya kamata kowane dan sanda ɗaya ya kare cikin 'yan najeriya kamar yadda shugaban kwamitin da ke sa ido kan harkokin 'yan sanda a majalisar wakilan najeriya honorable usman bello kumo ya tabbatar amma dai ya fara bayani ne kan halin da 'yan sanda na najeriya ke ciki a wannan hira da suka yi da muhammad hafiz baballe yayin wata ziyara da ya kawo nan ofishinmu To alhamdulillah aikin 'yan sanda Najeriya 'yan sandan Najeriya ana iya ana iya sa su a su na duniya suna cikin fitattu kwararru sai dai kawai suna da karancin kayan aiki da kuma a kasafin kudin najeriya baya wadatar da su su samu karin ilimi da karin horarwa ko kwazuwa wajen samun su zo su daidai da yanayin aikinsu misali za ka samu ɗan sanda yana aiki yana biyan haya a kamar jihohi guda uku amma transfer yau babu ba a kai daga bayelsa a kai shi borno daga borno a kawo shi gombe kasa yayansa suna karatu a wani gari shi kuma yana aiki a wani gari so yana cikin wani irin yanayin da yake bukatan a kara duba kasafin su. To a wannan wa'adi na biyu na shugaba muhammadu Buhari ya sake dawo da ma'aikatar 'yan sanda. inda yanzu ta samu minista mai zaman kanta to mm. kana ganin cewa 'yan sandan najeriya yanzu za su samu walwala za su iya samu domin duk kasar da bata samu fahimtar ya aikin 'yan sandanta suke ba wannan kasar ba za ta fito daga kalubale na rashin zaman lafiya ba kuma dawo da ministrin 'yan sanda abu ne wadda za a yi ma shugaban kasa jinjina kuma ina ganin kamar insha allahu an sa minista wadda yake nottijo shekarunsa sun kai hankalinsa ya kai a samu ci gaba na fahimtar yadda za a samu makamashin aiki na 'yan sandan najeriya to kiyasi ya nuna cewa 'yan sandan najeriya sun haura sama da dubu uku da hamsin lura da yawan 'yan najeriya da irin matsalolin tsaro da ke faruwa a ina aka kwana kan batun daukan karin 'yan sanda abun da ake gira global standard ya kamata a ce kowane dan sanda guda daya yana kula da mutum biyar ne so in ka duba kiyasin najeriya ana maganan mun kai miliyan 200 muna bukatan 'yan sanda akalla miliyan 200 ne miliyan biyu miliyan biyu akalla miliyan biyu saboda haka yanzu muna da yan sanda ba su wuce dubu dari uku da saba'in da biyu ba ko kusa da haka saboda tabbas babu akwai karancin a jami'an tsaro kuma lura da yadda ake samun tashin tashina a najeriya akwai bukatan daukan ma'aikata na 'yan sanda da yawa amma alhamdulillah shi shugaban kasa ne yanzu ya yi hoɓasa wajen ganin a shekarar da za ta fita a ɗauki a ɗauki mutum dubu goma sannan kuma yanzu a kasafin kuɗin nan na ga an sa kuɗin da za mu ɗauki 'yan sanda da sauran jami'an tsaro kusan dubu talatin. To akwai wani batu kwanaki da ake ta takaddama wajen tsakanin ainihin hukumar da take kula da ɗaukan 'yan sanda da kuma ofishin zan ce ofishin shugaban 'yan sanda wajen ɗaukan 'yan sandan. Mm. To ban sani ba ko me ake ciki yanzu haka? takaddama ce mai sauki domin shugaban kasa shine ya kamata ya zama shugaban abin da ake kira police council kuma yana da iko ya ba da umarni wa kowa ya yi directin wadda zai dunda delegated powers ne kuma ya ba da umarnin a dauki 'yan sanda guda dubu goma wannan cece kuce da ake yana ganin kamar za a yi warware shi ba tare da an samu matsala ba. To har yanzu ba a warware ba. Eh, ba fasara ba warware ba domin fasara ce ta kalma. wannan kalma ta ce uh, employment wannan kalma ta ce recruitment saboda haka akwai bukatar malaman fikihu su fassara wane ne recruitment wane ne appointment ai ka san ita su dokokin najeriya wani lokaci an yi su amma sai ka je ka abin da kira interpretation act zaka je ka gane me ake nufi saboda ka wani abu ne kamar yana baka tabbacin cewa za a warware shi kuma idan ma yayan uh, najeriya musamman yayan mu yayan talakawa dole ne a samu musu aikin yi ba samu musu aikin yi ba akwai matsala honorable usman bello kuma kenan ta kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka jawabin aure lami da farko allah ne gaba sannan aure na biye manzan an na biye ta uwa da uba ku suna biye Shin hakin komai in kun tuna da Allah na maka mu ne ka gaban da hakin aure kuwa. Mai gida da uwar gida an an yi faɗa do annabi do Allah a ba sauran fita. To amma in an bibiya watakila gidan da munafukai abin da mai gida yi a a faɗa ma uwar gida sannan ita ba ta bincike abin da uwar gida ta yi.

kana ba bisa ba kuɗi a kashe. Masu saurare Assalamu alaikum. A shirin na yau muna ɗauke da fashin baki game da alfanu da kuma kalubalen da matakin gwamnatin Najeriya na rufe iyakokinta na ƙasa akan hada-hadar kasuwanci da kuma makomar tattalin arzikin 'yan kasuwar ƙasar. Sunana Mahmud Ibrahim kyau. madalla masu za ka an shiga mako na biyu da garkame dukkanin kafofin shiga cikin najeriya ta kan iyakokinta na ƙasa wato dai akan na nufin babu damar shigarwa ko fitar da kayayyaki daga najeriya ta waɗannan kafofi gabanin wannan lokaci matakin gwamnatin najeriya ya shafi masu shigar da kayayyaki ne cikin ƙasar kamar yadda kuka ji a shirye-shiryenmu na baya Wannan manufa ta gwamnatin Najeriya ta haifar da ɗimbin ƙalubale ga 'yan kasuwar ƙasar musamman waɗanda ke yankin arewacin ƙasar ta Najeriya. Har ma suka yi kira ga gwamnatin da ta sabunta wannan manufa tata. Yau a shirin muna tare da Malam Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi kan lamuran yau da kullum. Kuma za mu duba alfanu da kuma ƙalubalen wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya ga 'yan kasuwa da kuma tattalin arzikin ƙasar. in aka duba bayanan da suke fitowa daga bangaren gwamnati takamaimai ba a fito da a fili da farko an nuna dalilin da ya sa aka yi ba saboda an dai rika nuna danganta nasarorin da aka samu da abin musamman kafin a yi wannan rufewar dungurungum din gaba daya waccan lokacin da aka ita partial closure din sai aka rika nuna cewa kuɗin shiga sun karu wanda sai ake ganin kamar ita ce babban nasarar da aka samu to amma daga baya kuma bayanai sai suka rika danganta rufewar wanda ba wai maganar karin kuɗi shiga ba ne kaɗai akwai nasarori da aka samu na musamman wajen hana shigi da fice na ƙananan makamai da suka yawaita a hannun al'umma. To yanzu idan muka kalli uh, nasarorin da aka ce ɗin an cimma da kuma abubuwan da matakin ya haifar ta fuskar kasuwanci da cinikayya da hada-hadar mutane a ciki da wajen najeriya ta fuskar waɗannan akan iyakoki me za a iya cewa eto eh um, ko da a farko din lokacin da gwamnati ta rika maganar karin ah, samuwar kudaden shiga ah, masu duba da al'amuran da kaje ka dawo suka yi nazari akan cewa to ai ita hukumar hana fasakwari ta kasa ba wai ah, magana tara kudade ne kadai dalilin da yasa aka kafa su ba ko kuma kasashe da yawa suke inganta su akwai suna da wani abin da ake ce primary responsibility wani babban nauyi a kansu na ganin cewa sun inganta kasuwanci a tsakanin ƙasa da ƙasa akwai improvement na trade relations shi yasa kuma sannan ko da akwai maganar samar da kuɗaɗe ɗin akwai in ka duba za ka ga tana ɗaya daga cikin hukumomin da suke wato samarwa gwamnati kuɗi amma cikin hikima domin dukkanin samun kuɗin da zai hukumar hana fasakwari ta ƙasa za ta yi to za ka ga tana duba da menene zai je ya dawo a misali da zan baka shine idan ka duba wato wannan kundi da ita hukumar fasakwaro take amfani da shi wajen wato fadar kimar harajin da za a biya za a ga tare yake da hikima wannan abu koren littafin da ake cewa custom tarif alal misali yanzu idan aka ce an shigo da mota za a biya mata duti kashi 40 cikin 100 na kuɗin da aka siye ta wato 40% na cost insurance and freight kenan mm-hmm. to amma kuma idan kuma aka shigo wato idan kuma aka shigo da motar da ba a haɗe take ba ko kuma keke ne amma ba a haɗe yake ba wato komai nashi an an kwakwance shi an saka shi a cikin katon aka kawo shi to idan keke haɗaɗɗe an biya masa kashi ashirin cikin ɗari duty to shi wancan complete lockdown ɗin kashi biyar cikin ɗari za a biya gashi dai shi ma keke ne amma da yake ba a haɗe yake ba hikimar a nan shine wancan ragin kashi sha biyar cikin ɗari da aka yi an yi ne domin tunanin cewa zan zai samar da ayyuka ko a yi kamfanin haɗa keke ko kuma mutane masu har haɗa kekuna a gefen titina za su samu aikin yi to dalilin wannan samar da ayyukan yin ne yasa sai a cikin hikima sai aka rage wato yawan harajin gashin da yake akan wannan wato keken da aka aka su kwakwance shi to saboda kai tsaye za a iya cewa misali wannan mataki na gwamnatin tarayya ta hanyar hukumar custom an yi amfani da wannan hikima da ka ambata misali to ai shine nake nuna maka cewa masu kulura da abubuwan da kaje ka dawo sai suka nuna cewa ba wai lalle tara kuɗin bane wato abin da ya kamata a ce hukumar fasakwaro ta sa a gaba ita kanta ya kamata ta duba ɗaya daga cikin wato wannan nauyin da yake kanta na inganta cinikayya din sannan kuma aka dubi cewa ai akwai yarjejeniya da aka sawa hannu ECOWAS protocol wanda ya bada damar wato cinikayya din a tsakani da kuma shige da ficin al'umma cewa to idan kuma aka take aka dakile wancan abun kuma ya dau tsawon lokaci duk da an nuna cewa akwai dalilan tsaro da suka sa aka yi to amma ana gudun cewa in ya dau tsawon lokaci to za a ga cewa waɗannan kasashen za su ga kamar waccan yarjejeniya da aka yi ba a bata muhimmanci ba kuma har gashi wasu daga cikin kasashen da suke wannan yankin na Afirka ta yamma suna suna ta tunanin har za su kai kara wa majalisar ɗinkin duniya domin suna ta kokawa kuma koken da suka yi har yanzu ba a samu an saurare su ba so da haka akwai abubuwa da yawa masu alfanu amma kuma akwai abubuwa da yawa da in aka duba sai a ga wato akwai matsaloli da yawa da suka kawo a cikin gida akwai matsalolin cinikayya akwai matsalolin shige da ficin al'umma akwai kuma matsaloli abubuwa da yawa da ya kamata a duba a wato sai a ga cewa wato a yi kokarin rage tsawon lokacin da aka ɗauka na al'amarin wani abu da ita gwamnati ta eh, dogara dogara da shi shine cewa magana a karfafawa 'yan cikin gida gwiwa su runguma amfani da kayayyakin noma na gida musamman ita shinkafa nan wasu na tsoron cewa ai shinkafa misali da aka noma bana ko ake noma a najeriya watakila akwai fargaba cewa zuwa wani lokaci ma za ta kare ba tare da ta kai wani lokaci wanda za ta ishi 'yan ƙasa ba kai ya ka kalli abin alal hakika za a iya cewa an samu nasara sosai wajen an karar da mutane kokarin amfani da ita shinkafa ta mu ta gida din to amma kuma kamar yadda ka faɗa akwai wannan tsoron wato rashin wadatuwa shi sa har ake ganin cewa akwai buƙatar gwamnati ta taimaka sosai wajen samar da iri wajen samar da wato ingantaccen iri wajen samar da taki wajen taimakawa su kansu 'yan kasuwar da kuma taimakawa su kansu kamfanoni yanzu da yawa da aka kafa da suke sarrafa shinkafar domin wasu kamfanonukan har sun fara shiga tsoron cewa kamar yadda ka faɗa wanda ana ganin kusan ya kusa tabbatuwa wasu kamfanonin ga sunan da yawa ana ta kafa su amma shinkafar da za a sarrafa din kusan ta fara yin karanci to wannan abu ne da ya kamata gwamnati ta duba ta gani kada wato ya kasance zuwa kakar baɗi kada a samu maituwar wannan abin idan ba haka ba wannan nasarar da gwamnati take ganin ta samar kuma za ta iya gamuwa da na yanzu da ana cewa misali eh, magana motoci ne magana shinkafa ɗin da muka yi magana da makamantansu yanzu an hana shige da ficen dukkan menene wato makomar masu sauran fannoni na kasuwanci kenan a irin wannan yanayi tun da sun fara kokawa. Mm, to abin da gaskiya gwamnati ta nuna dai a halin yanzu eh, komai din sai ya bi ta wato eh, mu na ruwa ba dai na kasa ba yanzu kamar zan ina maiduguri zan fitar da karo kenan sai na je lagos ko port harcourt eh, abinda abinda kusan zamu iya cewa policy din ta nuna kenan mm. sai an yi haka ah, saboda an nuna akwai buƙatar a san me yake shiga shiga yake fita kuma a su waɗannan bodojinmu da suke na ƙasa babu abin da ake aunawa na a gano menene ya shiga ko ya fita ba mu sukana babu eh, haka zalika idan zan fitar da riɗe daga jigawa sai na ɗauke shi na kai Legas ko na kai eh, wari eh a halin yanzu dai idan ba ko gwamnati ta samar da waɗannan um, eh, na'urorin ba kuma ta ba da izini a halin yanzu dai a iya inda aka tsaya kenan menene kenan makomar kasuwancin tunda wasu zaka wala Allah ko dai ba su da karfin uh, jarin da za su yi wannan saboda yanzu an kara musu wani wata ɗawainiya ko kuma ma yanayin shi kansa shige da ficen ta ruwa wani abu ne wani mai zaman kansa ko kuma bako a gare su. To gaskiya dai akwai wannan damuwar ga 'yan mu na wannan yankin sai dai kawai a yi kira da gwamnati tunda akwai idan akwai yadda za a yi a samar da su waɗannan na'urori ɗin sannan a samar da guraren shige da fice na ƙasa musamman saboda waɗannan yankuna domin a halin yanzu kamar yadda rahotanni suka nuna ah, musamman ah, garuruwan da suka kuma yankunan da suke suke a wurin da yake na kan iyaka sun shiga halin ha'ula'i kuma wasunsu har suna ta ƙoƙarin neman yin wasu abubuwa da da ba a san su ba wanda kuma yake ƙara saka ma watakila 'yan ƙasar a cikin wani haɗarin daban domin idan aka ce an zo ana saka shinkafa a tankin mai da sauransu din to kaga ai watakila wanda zai ci wannan shinkafar kuma shi da kansa zai iya shiga wani hali wanda dama abin da gwamnatin take ta faɗa kenan to amma idan aka yi ƙoƙarin sauƙa sauƙaƙawa aka samar da wayannan na'urorin a mu na kan ƙasa na kasa wato to za a iya cewa wannan saukin zai zo kuma a hankali jama'a za su karɓe shi kuma za su yi biyayya a gare shi wai yanzu a yadda ake in an auna na mizani me za a iya cewa tsakanin alfanu na wannan mataki na gwamnatin najeriya da kuma akasinsa. To ita ba bangaren gwamnati ah, ta fi ah, wato ah, fito da nasarorin da alfanun da aka samu din. To amma duk kuma da haka su kuma 'yan kasuwa da mutanen gari da mutanen da suke zaune a musamman yankunan da suke na, iyaka su kuma sun fi fito da rashin alfanu din. To za a iya cewa gaskiya idan aka duba kamar yadda gwamnati ta faɗa ta faɗa alfanu guda kusan uku to su kuma waɗanda suke 'yan kasuwa da waɗanda suke a waɗannan yankuna da kuma mutanen gari da kuma su makota din in ka tattara nasu su kuma sai ka ji kamar sun fi waɗancan guda uku waɗanda gwamnatin ta faɗa gwamnati ba ma ta maganar wannan rashin alfanun ko ɗaya gwamnati ta fi maganar alfanun da aka samu su kuma 'yan kasuwa da kuma makota da kuma waɗanda suke a wayannan yankunan da mutanen gari su kuma gaba ɗayansu sun fi maganar rashin alfanun to so da ka sai ka ga tunda waɗancan ɗin watakila sun fi yawa za a iya cewa su ma kuma sun fi a wato kuranta rashin alfanun da aka samu to amma dai ala halin gwamnati ta kowa ce ta kanta ce kuma wata al'umma ce kuma ta makota ce kuma ta mutanen wannan yankin ne so da akwai buƙatar ita kuma ta duba rashin alfanu a gaya za a samu daidaito a tsakanin guda masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na wannan makon kenan zuwa madadin malam kabiru sa'idu sufi wanda ya yi fashin baki akan wannan batu Mahmud Ibrahim Kwale da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ya san abin da zai zo ne, ya san abin da zai. zo. Tumar da yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar the punch daya daga cikin labaran jaridar na cewa shugaba muhammadu buhari zai bar birnin abuja a yau litinin domin halartar taron kasashen afirka da kuma kasar rasha da za a gudanar a birnin sochi na ƙasar ta rasha jaridar punch ta ruwaito kakakin muhammadu buhari garba shehu na cewa za a gudanar taron ne daga ranar 23 zuwa 25 ga wannan wata na oktoba sai kuma jaridar the pulse da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai ta bayyana cewa yanzu haka wasu jihohi a najeriya sun koka game da yadda aka ɗauki kuratan 'yan sanda aiki a tarayyar najeriya jihohin da sun bayyana cewa maimakon goma sha biyu da aka alkawarin za a baiwa kowace karamar hukuma a kowace jiha sai gashi jihar nasarawa inda babban speto janar na 'yan sandan najeriya ya fito sun samu 'yan sanda 528 a yadda kuma jihar katsina inda shugaban kasa muhammadu buhari ya fito sun samu kuratan 'yan sanda 435 maimakon raba daidai daga cikin 'yan sanda dubu goma da aka ce za a yi a tsakanin jihohi 36 tuni dai hukumar 'yan sanda ta kasa ta ba da umarnin dakatar da sunayen 'yan sandan da aka ɗauka lamarin da ke ci gaba da kawo cece kuce tsakanin hukumar da ke kula da 'yan sandan ta ƙasa da kuma babban spito janar na 'yan sandan najeriya da kuma fadar shugaban ƙasa a waje ɗaya sai jaridar daily trust jaridar ta ruwaito ministan kwadugun najeriya chris ngege na cewa nan take za a fara biyan mafi karancin albashi a najeriya ministan da ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan kammala taro da kungiyar kwadugo ta ƙasar game da ƙarin mafi karancin albashi ga ma'aikatan najeriya sai kuma jaridar the nation jaridar dai ta ce yanzu haka an sace wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda a jihar kaduna mataimakin kwamishinan 'yan sandan da shine babban jami'in 'yan sanda mai kula da shiyar suleja a jihar neja mai suna acp musa rambo wanda kuma aka sace shi layin da yake kan hanyar zuwa birnin jos sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna dsp yakubu sabo ya fitar ya ce jami'ansa sun gano motar da babban jami'in 'yan sandan yake ciki akan hanyar birde zuwa jos tare da katin shaidarsa na aiki yanzu haka an ce masu garkuwa da shin sun tuntubi 'yan uwansa domin biyan kudin fansa na naira miliyan hamsin baban cifirin murya amurka daga legas to sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura sun salisu suleiman da daga damban local government buhari ya yi daidai da shugabancin da yake a nigeria nan amma mutane suna ganin laifinsa ko da haka gani yake tsadan nan shi buhari yake batawa amma a banza ne allah dai ya taimake shi akan abin da yake yi allah ya saka haza wasa nan salisu suleiman da daga damban local government assalamu alaikum sashen hausa na wuri amurka ina na alhaji musa amurka mutumin nigeria ina kira ga mai ba shugaban kasa shawara barbashin don Allah a yi maganar gyara hanyoyin nan da 'yan kwangilar da an kaba aiki a kanin da Allah masu kwangilar aikin da masu aiki suna cin amana al'umma da duba kuɗin gyaran wutar bombe da an kafi an gama kaza mene ne mene ne sai da wannan bawan Allah ba da gaskiya wannan sabon minista da an kaba da cewa ko shawarwarin baya ba. a ne ne abubakar garba gaba mai cikar kuma baki ni a ra'ayina ina ganin najeriya da sojojin da 'yan siyasan ka duk wasu su mulki wa najeriya ina ganin suna da jahilcin wani abu guda sun ban da kansu da iyalansu ba abin da ya dame su amma tun gaban kasan da taimakawa jama'an da suka tsora su a kan mulki ba shi ne su a yi ne abubakar garba jaɓaɓar cikarafin yadaki a yau magana na ra'ayi ne shine kan 'yan sandan najeriya ko jami'an tsaron najeriya su kamar tambaya ne misali su a kasafin kuɗi na Najeriya ba a yi da su ne ko kuma ne ne balle a ce wasu sai sun zo sun tallafa musu sun ba su gudunmawa tukunna aikin su gudana Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Abdullahi Musa daga nan Gama turu a jihar Yobe. To ra'ayina na yau a dangane da karin salari da gwamnatin Najeriya ta yi to a gaskiya mun yi murna da wannan din to amma kuma su wanda ba sa daukan salari da sauran talakawa fa su kuma wanne mutane gwamnati take da shirin taimaka musu ko kuma take da shirin tallafa irin wannan mutane musamman da biyayyu da ganin kuma cewa tsarin salon nan zai iya jawo kayan masarufi su haura madalla. yanzu kuma sai labarai a takaice. Sojojin Amurka sun janye daga sansaninsu mafi girma a Siriya jiya Lahadi, yayin da mukaddashin sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ke cewa duk sojojin amurkan da ke janyowa daga siriya za a tura su ne zuwa yammacin iraki don su ci gaba da kai hare-hare akan 'yan ta'addan is fararen hula akalla shida da sojoji uku aka ce sun mutu a lokacin wani fada a kan iyaka tsakanin sojojin pakistan da sojojin india a ranar asabar da daddare inda aka ba da rahoton cewa wannan na ɗaya daga cikin ranaku da aka fi rasa rayuka tun bayan da india ta soke kware-kware 'yancin gashin kai da ta bawa yankin kashmir da ke ƙarƙashin mulkinta a cikin watan agusta da ya gabata ta masu haro da aka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da kuke so yanzu amadadin shi muhammad hafiz baballe da ya ni gabatarwa da solomon abo da ya haɗa shirin sai injiniyar mu zainab abdulrahman mahmud dalu ke cewa ku wuni lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc